وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Tanki a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan Ramadan yau Lahadi hudu ga watan Ramadan shekara ta hudu. da arba'in bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma jiya wanda ni bamma ya kama bayan na tafi mala usman ya kai zuwa ƙarshen suratul anbiya don haka yau za mu fara a farkon suratul hajji بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يوم ترونها ɗaya daga cikin surorin da malamai suka yi sabani mai tsanani game da cewa Makiya ce ko madaniya sura ce ta makka ko sura ce ta madina saboda wasu ayoyinta suna magana game da aikin hajji wasu ayoyinta an saukar da su madina wasu ayoyinta kuma ayoyi ne Makiya. tana da salo daban-daban misali cikin salon wannan ayat akwai ya ayyuhan nas da shi ta fara wanda yake mafi yawa a suworin da suke fara da ya ayyuhan nas suwori ne makkiya kuma can ciki akwai ya ayyuhan ladina amanu wanda ya ayyuhan ladina amanu shi kuma salo ne da suwori wanda aka tuka suwa madina don shi wannan surar ta tara abubuwa daban-daban na mamaki cikinsu annaha nazalat laylan wa naharan wannan wasu ayoyin wannan surar sun sauka da daddare wasu ayoyin wannan surar sun sauka a yini wa safaran wa hazaran wasu ayoyin wannan surar sun sauka lokacin tafiya wasu ayoyin wannan surar sun sauka lokacin zaman gida makkiyan wa madaniyan wasu ayoyin wannan surar an saukar da su makka makkiya ne wasu ayoyin kuma an saukar da su madina ne filmiyan wa harbiyan wasu ayoyin wannan sura an saukar da su ne lokacin yaki wasu kuma saukar da su lokacin zaman gida Na nasikhan wa mansukhan wasu ayoyi cikin wasu surori wasu ayoyi cikin wannan surar suke shafe hukunci wasu ayoyi kuma shafe su ake yi muhkaman wa mutashabihan wasu ayoyi karakara hukuncin su yake bayyane wasu kuma mutashabih ne wayanda sun yi kama sun yi kama da juna cikin abin da ya tabbata na falalar wannan sura akwai abin da imamu abu dawuda da tirmizi da imamu darar kudni suka ruwaito daga hukuma bin amir radiyallahu anhu kala ya ce kultu ya rasulallah ya manzon allah fubbilar suratul hajji bi an na fiha sajdatani an fifita suratul hajji akwai sajada biyu ciki ita kadai adda sajada biyu cikin qur'ani qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am wa man lam yasjudhuma fala yakrahuma duk wanda ba zai wannan sujudin guda biyu ba kada ya karanta wannan surar saboda haka wannan sura tana da wata falala da ita take da sujuda biyu a cikin a cikin Qur'ani gaba daya kuma za mu zo mu cimma mu cimma wayannan sujudojin guda biyu wannan sura tana koyar da abubuwa da yawa cikin su akwai tabbatar da tashin kiyama da shi ta fara tabbatar da cewa za a tarda mutane ranar alkiyama idan sun mutu za a tadda mutane bayan sun mutu cikin abinda wannan suwa ke koya tana koyar da halal da haramun wasu ayoyinta suna koyar da aikin hajji wasu ayoyinta suna koyar da komawa ga Allah don haka shine ta hada da surorin makka abinda suke koyarwa da kuma surorin madina abinda suke koyarwa duk wannan sura duk wannan sura ta kunshe su Allah ya bude wannan sura da ce da aya da ke cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane wanda ke wannan alama ne na suwa da aka saka suwa a makka na ake cewa annasu mutane da musulminsu da kafiransu da kowa da kowa na madina muminai mafi yawa ake hidabi ta ce ya ayyuhal ladina amanu ko ya kitabi kul ya kitabi amma yace ya ayyuhan nasu mafi yawa mutanen makka ake wa wannan hidabin ta ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ma'ana ku sanya wata wani wiƙaya ku sanya wani kariya tsakanin ku da azabar ubangiji shine at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sanya tsakaninka da azabar Allah wani shamaki duk abin da aka ce wannan abu in an yi shi to Allah zai kama Allah zai yi azaba Allah baya so sai ka sa tsakani tsakaninka da shi kanka kiya ya ya zaka yi zunubai manya da kanana kalli zunuba sagiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wa na kamashin fawqa abdi shawki yahzaru ma yara la tahqiranna sagiratan innal jibala min al hasa haka bai waka yake cewa yake kalli zunuba sagiraha wa kabiraha ka bar zunubai kananan su da manyan su fawar tuka wannan shi ake ce mata kawa ka bar aikata zunubai manya da kanana wasla kamashin fauka ardi shauki yahzaru ma yara kai kamar mai tafiya inda adda karangiya in mutum ya tafiya inda adda karangiya Allah Allah yake yana kama tufafi ne kada ya kama wannan kada ya kama wannan to shine takawa duk abin da aka ce yana kai ga fushin Allah yana kai ga zunubi yana kai ga Allah ya rubuta maka za ka yi kokai kai hattara da shi la ta hatiyanna sagiratan kada ka raina karamin zunubi ka ce ai wannan karami ne innal jibala min Ya yace manya manyan duwatsu da kake gani sun fara daga tsakkuwa ne watan karamin abu da kake rainawa shi yake girma har ya kasance abinda baka tsammani don Allah ce ku yi haka game da sun zunubai duk abinda aka ce Allah ya haranta ka sa shamaki tsakaninka da shi don shi wasu abuwa in Allah ya haranta su akwai abin da shari'a kike musaddu zara'i watan toshe duk wata hanya da ke kai ka zuwa ga wannan abin an hana kaza an hana shan giya to bai kamata cikin gari ma a samu inda aka sai da giya ba domin samun inda aka sai da giya shi yake kawo matsala har wani yayi kwadai ya sha don shi mun ji daɗi shari'ar da aka gabatar suwa a Najeriya a 2000 2001 2003 ba ƙaramin amfani wannan shari'ar ta yi ba ba ƙaramin a da wayanda suka yi wayo bayan 2000 2003 zuwa yanzu sun taso a sakkwato babu gidajen giya sun taso a sakkwato babu gidajen mata da ba haka bane da akwai da yawa a unguwan mu ɗaya da na san gidan giya guda biyu zuwa guda uku a gidan giya ya kake kallon kwallo yanzu akwai kwallaye da ake tayi ana kwallo mutane na zuwa gidajen kallon kwallo amma mafi yawa gidajen kallon kwallon nan babu ba gidajen giya bane a da a cikin gidan giya ake kallon kwallo a sakkwato a wani wasu kwallaye da aka yi ka shiga ka ga yaro idan aka aike bai so ba a hana shi shiga kaga wanda ya ce so giya kamar wanda ya sha ta ne kuma da zuwa a sau wani ke ganin abin da yake burge shi wani ke cewa bai ya ɗanɗana. don abinda abin da ke musaddin zariya shine an ce babu giya ba a shan giya sai a ce to da mai sayanta da mai dakonta da mai sayanta da mai kaza dukkanin su Allah ya la'ane su dukkanin su ka bar su a gari Allah ya hana riba da mai bada bashi da ruwa da mai karba da mai rubutawa duk Allah ya la'ane su kai a samu inda ake cin riba Allah ya hana zina wala taqrabu zina kada ku kusanci ma inda ake zina tunda an hana zina an hana kallon matar da aka haranta ma an hana taba ta an hana duk wannan abubuwan wannan su ake musaddin zara'i duk domin mai fushi ne takwa wai baka kai ga sakon ba amma duk wata hanyar da za ta kai ga sakon ya kasance kai kokari ka hana ta sai Allah ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim ku sani girgizar tashi alkiyama abu ne mai girma zalzalata sa'a zalzalata sa'a abin da aka ce girgiza ba girgizar kasa bane ba girgizuwa da mutum zai yi mutum zai shiga wani tsoro sai a ce wani ya girgizu kamar da Allah ya ce muna an hasam hasibtum an tadkhulul jannata تدخلوا النار ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بس هم البأساء وأضروا وتزلوا وتزلوا antum ajrakum aljanna shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum har yanzu misalin abin da ya auku ga waɗanda suka wuce kafin ku bai same ku ba matatul ba'sa sun yi yaki wa bara'u sun hadu da yunwa da miyagun abubuwa wa zulzilu kuma an girgiza su ba girgiza kasa aka yi musu ba an girgiza so razana har razana ta kai hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har ya kai manzo da shi da mutanen da suka imani tare da shi su dinga wajen wai yaushe nasara Allah za ta zo wannan ke nuna girgiza su aka yi girgiza ce ta jiki shine ake mazilzal ba dole sai girgizar kasa ba kamar yadda Allah ya ce lokacin da aka zo gazawatul ahzab Madina mutanen Makka suka haɗu da Yahudawa suka aka kewaye Madina mutane kahirai sun yi musulmi yawa hankalin musulmi ya tashi da Allah ya ce hunali kaptuliyan mu'minuna

tuliyal mu'minuna a wannan lokacin sai aka jarabci mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa mai tsanani kuma ba a girgiza kasa ba lokacin gazwatul ahzab amma yan kace zilzal ana ne ka girgiza mutum wani zai ce ya girgiza zaka ji wani tsoro tashin hankali shine Allah ya ce inna zalzalatas sa'ati shay'un azim girgizar tashin kiyama ya zaka girgiza adam abu ne mai tsanani ya zaka girgiza adam ga Allah ya kawo misalai nan sai ce yau mata raunaha ta zalu kullum murbi'atin amma arba'at yau mata raunaha ran da za ka ga wannan tashi har kiyama ta zalu kullum murbi'atin amma arba'at duk wata mai shayar da nono ta fita batun abin da take shayar da nono ta shagaltu da gare shi in an ce mace mai shayar da nono ana ce mata murda ba murdi'a ba murda idan mace na shayar da nono amma ya ce murdi'a lokacin da take shayar da nono lokacin da dan ya kama nono yake sha sai a ce mata murdi'a kamar mace mai haila ana ce mata hamil mace mai haila ana ce mata ha'ib haka ake cewa duk mace ta isa haila don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallan mutum tana karewa idan lam yakun bainahu wa baina wa baina yadayhi mithlu muqiyati rahal idan abubuwa guda uku suka wuce gaban mutum babu abubuwa babu babu abin da ya kai tsawon bayan sujjan rakumi cikin su yace almar'atul ha'ib da mace al-ha'i alha'id shine wadda ta isa haila idan kuma tana haila sai a ce ha'in ba yanzu an ce ƙara ta wuce annayin lokacin take a haila kamar wannan shi ne an ce morba mace mai shayar da nono kawai ta haihu cikin shekarun nan guda biyu na shayar da nono an ce morbi'a lokacin da nonon yake cikin bakin yaron yake sha sai Allah ya ce a yau ma ta raunaha lokacin da za ku ga tashin alkiyama ta zahalu kullum ake kowace mai shayar da nono lokacin da take shayar da nono ta shagaltu da abin take shayar da nono amma arba'at daga abin take shayarwa wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha tun mai ciki ta zubda ta wata ranna sukara daga mutane suna cikin maye wa hun bi kara, ba abin maye suka sha ba ba mayen shan abin maye bane walakin na azaballahi shadid sai dai azabar Allah ce ta yi tsanani mutane sun girgizu sun shiga cikin wahala Allah ya muna tsari daga wannan rana ya ba mu mafaka ya sa mu cikin inuwa ta da babu inuwa sai tashi malamai sai sabani wani yini ne haka wasu malamai suka ce wannan yini ne na kafin tashin kiyaman wata abin da ke nuhi da za a busa kahon saboda me suka ce dalili ga Allah ya ce yau yauma yauma tarawna tazhalu kullu mudhi'atin amma arba'at za ku ga duk mai shayar da nono ta nisanci abin da ke shayar da nono wannan bai yiwa sai a nan duniya zaka a nan duniya ne nan duniya ake samu mace mai shayar da nono wata za ku kullu za ki hamlin hamlaha duk mai ciki za ta yi barin ciki a nan duniya ake barin ciki saboda haka ba a ciki sai a nan duniya don haka wannan zai kasance kafin tashin kiyama wata lokacin za a busa mutane da za a bari na karshe lokacin da annabi ya ce ba a tashi kiyama a bayan duniya akwai mai cewa Allahu Allah wasu malamai suka ce a ba shi yake nufi ba baya yin busa kaho na biyu an tada mutane ake nufi a dai farfajiyar tashin kiyama ake nufi ba wannan bane wancan ƙaunin na farko shak wasu daga yawa daga cikin malamai sun ce kauli ne mai karfi ta hanyar nazari domin mai domin Allah ya ambaci mai ciki ya ambaci mai shayarwa amma cewa sai an yi buta an tashi shi kuma shi yake da hadisi ingantacce wanda ya magana akai ne hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi cewa wani sahabi yake cewa lokacin da aka aka saukar da wannan ayat unzilat hadhihi al-aya wa huwa fi safarin an saukar da wannan aya annabi na hanyar tafiya fa qala sai annabi ya ce atadruna ayya yawmin zalika kun san wani yini ne Allah ke cewa yawma tazalu kullu mudhi'atin amma arba'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azab Allah shadid qalu Allah wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzo ne su suka sani ba mu san wani yini bane ya rasulullah kala sai annabi sai ya ce zalika yawmul qiyamati wannan ranar alkiyama ne zalika yawmun yaqulu Allah li adama wannan yini ne wanda Allah ke ce ma annabi adam ib'at ba'san nar yadda ɗan wuta cikin al'ummarka Ƙala, sai annabi adam ya ce ya rabbi wa ma ba'sun nari? ya ubangiji wanne ne ɗan wuta ban san ɗan wuta ba Ƙala, sai Allah ya ce tis'u atin wa tis'atun wa tis'una ila nari wa wahidun ila janna sai Allah ce duk dubu a tadda ɗari tara da tas'in da tara a kai su wuta ɗaya kuma a sa shi aljanna fa an na ya kuna. da annabi ya gaya mun musulmi aka ce suka fara kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya annabi sallallahu alaihi ce, sallam yace ku kusantar da ayyukan ku yadda aka ce ku yi ku yi watan jiju ku ƙaribu ku kusantar suwa watan jiju ku yi kirdado ku yi yadda aka ce ku yi fa innahu lam takun nubuwatun kabdu? ba a taba aiko wani annabi ba illa kana baina ha jahiliya sai tun wannan lokacin na annabta akwai lokacin jahiliya mutane na bautar gunki aka aiko annabi faqala sai annabi yace fa yukhadu adadu min al sai a ɗauki wannan adadin daga mutane nan na jahiliya da suka yi bautar gunki fa in tammat in ya cika wa illa in bai cika ba kun milat minal munafiqina sai a cika da munafiqan wannan annabi da wa ma mislukum wal umam ku misalin ku da al'ummomi illa ka matalin rahmati sai misalin wannan tangon da kuke gani a cikin a cikin wannan alamar da kuke gani wannan tambo da kuke gani a cikin kafar rakumi ko a cikin dan tambo za ka gani in baki ne ka ga dan wani fari gare fi zira idan bace ga kafar gaba na dabba na wani rakumi auka shammatin ko kamar wata alama ce fi jalbi bakirin a gefen wani rakumi a samu rakumi baki kirin sai a samu wani dan tambon fari ko a samu rakumi fari fat a samu wani tambon baki sun makala sannan annabi ya ce inni la'arju an takunu ruba ahlil janna ina kyautata zaton ina tsammanin ku al'umma ta za ku kasance ɗaya bisa hudu na ɗan aljanna fa kabbaru da suka ce Allahu akbar suka yi kabbara sun makala sai annabi ya ce inni la'arju an takunu thulutha ahlil janna ina tsammanin za ku kasance ɗaya bisa uku na 'yan aljanna fakabbaru sai suka yi kabbara sun makala sannan annabi ya ce inni la'arju an takunu nisfa ahlil janna ina tsammanin ku kasance rabin 'yan aljanna fakabbaru sai suka yi kabbara kala sai sahabin ya ce la ban sani ba kala sulsaini amla ya ce za ku zan biyu bisa uku na 'yan aljanna ko bai ce ba hadisin ya zo cikin sahihu muslim daga abi sa'id al Allah ya kara mishi yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah zai ce ranar alkiyama ya adam yace ya kai adam fa yaqulu sai annabi adamu yace labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka ya Allah na ansa kiranka kira ansa kira bayan ansa kira karbawa maka bayan karbawa labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadayka dukkan alkhairi yana ga hannunka ya Allah qala sai annabi yace ya kulu sai Allah ya ce mai akhrij ba'atan nari bidda yan wuta qala sai annabi annabi adam ya ce wa ma ba'atun nari su wane ne yan wuta Allah ban sani ba qala sai sai Allah ya ce mai min kulli alfin daga dukkan dubu tis'un ma'atin wa tis'atan wa tis'ina ka fidda 999 kala sai annabi yace fa zaka wannan lokacin hina hina shibu sagiru lokacin da yaro dan karami zai hurhura wata za'u kullu zati hamlin hamlaha tun mai ciki ta zubda cikinta wata rannasa sukara zaka ga mutane suna cikin maye wa ma hum bi sukara ba maye suke yi ba walakin na Allah shadid azab Allah ce ta yi tsanani kun ga wannan hadisin ya fassara wancan ko ya nuna cewa ranar tashin kiyama dai ne ranar tashin kiyama za a haka zaka ranar tashin kiyama tsanani yake da shi sosai don shi wayannan ayoyi irin na makka su fara da ya ayyuhan nas kuma suna tabbatar tabbatar ma mutane tashin alkiyama da za a yi kuma a gaba sai Allah ya bada misalai na tashin alkiyama wa minan nasi man yujadilu nasi duk da haka duk da yadda halin tashin kiyama yake da abin ban tsoro da abin tashin hankali wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmi daga cikin mutane akwai masu jayayya game da Allah ba tare da suna da ilimi ba mutum ya ta jayayya wata su mushrikan kenan su kibin Allah su kibin su yi ta jayayya ce guma kan su ke kai su zuwa ga Allah ma na duhun illa li yuqarribuna ila Allah zulfa inda Allah bai sun muinnan guma kan da yayi kaza ta jayayya shi ba a saukasan mai aya ba shi ba hadisi gare ba ta jayayya wasu malamai suka ce yana shiga ciki mai jayayya a cikin abubuwan ilmi baya tare da wani ilmi wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin mutum ya ce ga yadda aka abu kaza cina ga yadda ayat qur'ani tace ga yadda hadisi ya ce hadisi ya inganta ya dinga jayayya yana cewa ba haka bane shi ma wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid ya bi dukkan wani shaytan mai taurin kai dukkan wani shaytan mai kangara ya kasance shi yake biya domin duk wanda ya jayayya ga abin da aka ce mai ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce ga tauyin kai ne yake jayayya ta girman kai yake yi kuma yana biyar shaitan ne domin shaitan ke sa a yi haka shi kuma shaitan ne kutiba alaihi an riga an rubuta mai annahu man tawallahu duk wanda ya jibince shi ya bi shaitan ya bi hanya tai fa annahu yubillu cewa shi shaitan din zai fadda wanda ya bi shi wa yahdihi kuma shi zai zai shiryar da shi bayan ya fatar da shi zai shirya shi amma ina zai shiryar da shi ila azabin zai shiryar da shi zuwa ga azaba ta wutar sa'ira kaga shirya suwa ta yi muni ko zaka sai Allah ya kawo cewa shirya suwa ba jayayya ake ba in mutum yana jayayya yana girman ka kai ko an ce zai fadda shi ya ba suwa ba wa? ai ta zai shiryar da kai amma zai shiryar da kai zuwa ga azaba mai tsanani Allah ya tsare mu azaba wutar sa'ira sai Allah ci gaba da jawo hankalin mutanen Makka akan tashi alkiyama ah!

نبين ونقر في الأرحام ما نشاء Gracias. ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'thi in kuna da shakkar za a tashe ku fa inna khalaqnakum min turabin to mu mun ka halicce ku daga turbaya wata har asalin halitta annabi Adamu ita halitta Allah bai bamma kowa ita ba duk inda Allah zai faɗi cewa yake shi ya halicci abubuwan da ya halitta cikin suratul a'raf ana cewa Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا Adama. آدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى Allah ce wala kada khalaqnakum thumma sawwarnakum lalle mu mun kalace ku sannan muka suranta ku wala kada khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama kaga halitta ce ake magana ta annabi adam tun daga farko shine nan fa inna khalaqnakum min turabin annabi adam kenan a cikin suratul mu'minuna Allah ce wala kada khalaqnal insana min sulalah الإنسان من سلالة من طين أتكن أسورة غافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق ko ina Allah yana jingina ma kai ne halitta ne ko maza mala'iku kube jingina maka cewa suka halitta shi ke jingina ma kai ne saboda haka aka samu tauhidin rububiyya kusan kowa ya yi imani da shi in ba waɗanda ba su imani da akwai Allah ba kuma yanzu ga sunan su ke ta karfafawa su suke ta ƙaruwa? wani ba ku labari kwanaki suna suna karfafa luwadi duk su ne asalin aqidar babu Allah ya kike zuwa da wayannan bannace bannacen da suke aukuwa bayan kasa su ne a kasashen turai su ne dai wayanda ke ke supporting luwaɗi su ne ke supporting babu Allah su ne suna nan kuma suna ta karuwa suna ta fito mutane da hujjoji suna nan sun yi sayin sun yi kibiya sun yi waye suna taba mutane misallai wayanda wanda bai da ilmi sai su tafi mai da hankali amma shi mumini ya san cewa siffa ta farko da Allah ya ba da labari a cikin Qur'ani ai kaga tada aka halice ka kaga tada za a tashi kiyama ku diba ku gani yanzu Allah yana so ya tabbatar da za a tashi kiyama da cewa shi ya halice mu zaka su suna da ai halittar mani ne ke hakawa da kaza wa yake sa yake shine Allah zai fade ta da iko ne da kudura tai kamar da zamu ji hadisi Allah yake sa haka yake aukuwa saboda haka ya mutane masu kai ƴaƴan su karatu a kasashen turai tabbata cewa sun ba su makami na addini kuma sun tantance sun hada su da wasu kungiyoyi na masu koyar da addini kai a kasance a je kasashen turai a yi karatu zalla na boko mutum ya dawo ya ce lalle lalle babu Allah haka suke dawa ko ya ce lalle lalle ko bai ya ce luwaɗi bai da matsala Don mi za a hana haƙƙin ɗan adam ne haƙƙi ne da shi ya ce a yi ɗan adam bai da wani haƙƙi da ya wuce wanda Allah ya bashi sannan duk wani dubara da za a kawo na cewa babu Allah mu mumin ne ai baka san musulmi ba sai da kai imani da gaibi shi Allah siffa ta farko da ya fara faɗi duk cikin Qur'ani ta mumin ne ita ce me alif lam mim alif lam mim zalika

mu'minai siffa ta farko da Allah ya faɗi cikin Qur'ani allazina yu'minuna bil ghaibi wa suka iman da gaibi in kan ma kana shakka akwai wuta ko akwai aljanna ko akwai azabar kabari ko akwai kai kan ba babu musulmi kake ba in wani zaka ma musu da wani yayi musu da kashin za a yi sadalu ne ko za a yi kabdu za a yi jisatul istiraha za a yi ko mitewa za a yi wayannan su jayayya da tattaunawa ke shiga ciki amma magana cewa za a yi tashin kiyama ko ba za a yi tashin kiyama ba in kin gona ta tsira sai ka hita kawai ka hita ma kawai da zarar baka imani da wannan abu kai ba mu'mini kake ba wannan su ne gaibun akwai Allah baka taba ganin ba ka yarda da shi shi ya saukar da Qur'ani akwai mala'iku baka taba ganin su ba ka yarda da su don shi amma qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi baka taba ganin Allah ba wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wayannan ka in kana da shakka akan su to wannan magana imani gare ka babu babu ita ma don haka Allah shi yayi halitta Allah ke fa inna khalaqnakum min turabin mu muka halicce ku muka kage asalin halittar ku daga turbaya wata shine annabi adama annabi adamu thumma min nutfatin sannan bayan annabi adamu ya wuce zuriya tai muka halicce su da digon mani thumma min alaqatin sannan wannan digon mani ya koma gudajen jini thumma min mubghatin sannan ya koma tsoka mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin malamai sun bi fasarori daban-daban ko fasarori guda biyu akan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin wasu ka ce umma min murghatin sannan ya koma tsoka mukhallaqatin wadda za a halitta wa ghairu mukhallaqatin da wadda ba za a halitta ba haka wani ciki sai ya kai tsoka kuma ayi bari nai sai kasance ba a busa mai rai ba kuma sai ya kai wannan lokacin ne ake buta mishi rai kamar yadda hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari da muslim daga abdul ah, daga abdullahi bin umar abu abdurrahman kenan ko kuma abdullahi bin mas'ud abu abdurrahman radiyallahu anhu yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq annabi sallallahu alaihi ya ba mu labari manzon Allah shine as-sadiqu mai gaskiya al-masduq abin gaskatawa yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ɗayanku ana tattara halitta ta cikin cikin mahaifiya ta a kwana arba'in yana ibin mani, sun ya kunu alaƙatan mitla zalika sannan ya koma gudan jini irin haka kwana arba'in sun ya kunu muzgatan mitla zalika sannan ya koma tsoka gwargwadon haka kwana arba'in sun mai yusalul malak sana aiku mala'iki fayan fuku fihin ruha sai ya busa mai rai bayan ya yi arba'in 40 so uku arba'in 40 so uku nawa kenan wata nawa kenan hudu sai wasu malamai suka ce bayan kwana goma sai a busa mai cikin bayan wata hudu da ya yi wata hudu to cikin na biyar din ya shigo sai a fara busa mai rai fa yunfaku fihi ruha sai a busa mai rai fa yukmaru bi arba'i kalimatin sai a umurtai da kalmomi guda hudu bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun a rubuta da kata da rizki a rubuta arziki ne cewa wannan mai kuɗi za a yi ko talaka za a yi mai ɗinkin tela ne ko mai sai da yaji ne bakanike ne ko mai kaza ne shine bi kata da rizki don shi sai an ce an sa abin da a cikin ciki inna Allah inda hu ilmu ilmu sati wa zuru gaisa wa ya'lamu ma fil arham sai wani ya tsamani ya san sai wani ya ce ha likitoci suna sanin abin da a cikin ciki yanzu shekara talatin da suka wuce da a nan jihar sokoto za ka zo a ce likita ya ce ɗa namiji ne ko mace ne da sai an yi rigima da kai sai ka sha kashi sosai a ce ka san gaibu za ka sa abin da a cikin ciki to ko likita da ya san zai ce ga abin da a cikin ciki namiji ne ko mace ne ba shi ya san abin da a cikin ciki ba wanda ya san abin da a cikin ciki shine wanda ya san abubuwan nan guda hudu da ka tabe rizki da ka rubuta arziki na yanzu in kun je likita zai ce eh ɗa namiji ne kuma babban mai kuɗi za a yi zai iya ba zai iya ba ce ɗa namiji ne wallahi amma matsala kalakka ne ba zai iya ba za ka bai ta abin da a ciki ba shi ne da ka taba yin wa shi da ajali ne zai cewa ina baku bushara ɗa ne kuma sai aka shekara tasirin zai rasuwa ko kuma haɗarin mota ko haɗarin jirgin sama za a yi da shi ko malaria ko ciwon hanta duk bai sani ba zaka duk wanda bai san wannan ba bai san abin da a cikin ciki ba wa amali ne bai san aiki ne ba ba zai ce a ne za a haifawa maɗan siyasa ne za a haifawa da aka sai ku yi alliya ko kuma likita ne za a haifawa bai amali ba wanda ya san haka wa shaqiyun aw sa'idun da dan aljanna ne ko dan wuta ne babu wanda ya san haka bai likita ba zai gaya maka dan kaza haifa ma amma dan aljanna ne ba zai bai sani ba haka duk wanda bai san haka ba bai san abin da a cikin ciki ba sanin cewa ya san namiji ne to ai ko ta tabi'a tana arziki tana iya cewa da gani wannan namiji ne tana cewa da gani wannan 'ya'ya biyu ne saboda ta saba ana gani haka ruwan sama sai a ce inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu gaisa Allah ke saukar da ruwan sama amma yanzu akwai waɗanda suke ce gobe za a yi ruwan sama jibi za a yi ruwan sama kuma suna samuwa daidai ya danganta da cigaba da rashin cigaba rashin samuwarsu rashin samuwar su sanin cigaba da rashin cigaba ne kawai idan misali yanzu a nta misali haka ce za a yi ruwa gobe kakkwato in ba a yi ba to rashin cigaba gaba ne kawai rashin ci gaban su ne na sanin cewa ruwa su kawo kaza kaza amma inda aka ci gaba ana sani a wasu bidiyo da nake azumi da da turanci ramadan talk ana sawa a sunna tv ana sawa a youtube ana sawa a kaza a ingila nake yi yaren da ke yi min wannan video set in nace musu mu zo gobe mu yi video sai ce shek gobe a zuwa har zuwa juma'a ruwan sama za a yi alhamis sai ba za a yi ruwan sama da safe ba kuma haka za a yi saboda kuma ba wani abu ne kawai app gare su cikin waya kawai su kimiyyar su ta kai they are accurate as in aka ce za a yi ruwa za a yi ruwa lokaci kaza kawai za su ce min aishek daga monday har zuwa friday za a alamis ɗaya ne ba za a yi ruwa da safe ba kuma aka jike tabbatar za a ɗaya ba za a yi ruwa da safe ba akwai lokacin da muka fito za mu je wani trip excursion sai aka ce to za a yi ruwa ya ji ba maza a ɗauke sha ɗaya da rabi na rana za ka buka koma ya ɗauke ruwa a dawo a tafi kuma haka aka yi saboda kawai abubuwa ne na sun san kimiyyar za a yi to amma in ruwa suka sauko wa zai sha kashin su waje wa za su jikewa ba za su jikewa ba sani ba tsuntsu nawa zai shan ruwa da su tsuntsu nawa abba zai sha ba ba su sani ba iro nawa zai fitowa shifka nawa za ta fitowa in ta fito wacce za ta kai wacce awaki ne za su canye ta wacce sai ta yi tsiro a tsuntsaye za su canye ta sun sani ba sani ba za ka ba a sa abin da a cikin ruwa ba akwai abubuwa da yawa da babu wanda sun sai Allah za ka don wani ya san cewa IEGG za ta haihu ran bakwai ga watan takwas ta haihu bakwai ga watan takwas zai rasu ɗan yaushe bai san sai da zai rasuwa ba ɗan bai san ka duk wannan abubuwan Allah na ba mutane ilmi gwargwadon abin da suka sani gaibu ma haka take ta kowa da bance yanzu ni na sa abin da na baro gida na kai baka sa abin da na baro gida na ba ni kuma sa abin da ka baro gidanka ba abin da na baro gida na gaibu ne gare ka wanda ka baro gidanka gaibu ne gare ni irin wannan ba shine gaibu ba a zaka dan mutum ya san wani abu da aka bashi na ilmi duk da wa'annan ruwan saman da ake yi akwai mai hankali da ke cewa da ganin wannan hadarin ba zai ruwa ba kun ba zai yi ba wanda ya saba shekara ta arba'in hamsin sittin yana gani ana ruwan sama akwai wanda zai cewa ah, da ganin wannan hadarin ya taso haka an fara ruwa gefe gefe nan za su zo duk wani abubuwa ana gane su tun kafin tahowar kimiyya tun kafin tahowar kimiyya da fasaha shine Allah ya ce mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin akwai wanda za a halitta wanda za a busa mare wata kuma barinta za a yi linubayyana lakum duk domin mu bayyana muku wani nuqiru fil arhami ma na sha'u, kuma muna tabbatar suwa cikin mahaifa abinda muka ga dama wata ta dauki ciki ta haida biyu wata ta haifi uku wata haifi wata mata fiye da haka Shi ne, wasu kuma suka ce muhallakacin, wa ghayr mai cikakka halitta da wanda bai cikakka halitta sai ga wani yaro an haifai babu wani daga cikin yatsun shi wani yaro ana ko wanda aka haifawa ba tsaga mai baki ba sai asibiti ake tsaga mai baki akwai wanda ake haifawa ba tsaga mai wurin fitsari ba ko ba tsaga mai wurin kashi ba duk muna ganin su haka su ake nufi wasu malamai suka ce da mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin Allah yake halitta ko masu cikakkan halitta da wanda ke tawaye halitta duk da yalinu bayyana lakum domin mu bayyana muku kudurar mu domin ku fahimci mu kai domin ku gane ikon mu domin ku gane mu ke halitta yau kuma mu da mutar da ita ranar alkiyama wani kirwa fil arhami ma na mu muke tabbatar suwa cikin mahaifa abinda muka ga dama wani ya fare wani ya tsaya wani ya tsaya ɗaya wani ya tsaya biyu wani ya tsaya uku wani ya tsaya hudu wani fiye da haka ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato EDD kenan a ce an bata EDD ta za ta haihu shidda ga watan biyar za ta haihu kaza kaza shine ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambato thumma nukhrijukum iblad sannan mu fidda ku kuna yan jarirai yan anana thumma litablugu ashuddakum sannan ku kai karfin ku wa minkum man yutawaffa shi ko akwai wanda karasuwa kafin ya kai karfi ne wani yana dan karamin yaro mota ta buge shi wani rashin lafiya ya dazo wani daga gaida wani daga lala wani yana shan nono wani bayan ya gama shan nono wani kafin a yi zanen suna wani bayan an gama shi shine wa a ah, shidda ashiddakum wasu su kai karfi wa minkum man yutawaffa cikin ku akwai wanda ke mutuwa kafin su kai karfi wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri cikin ku akwai masu kaiwa zuwa ga kaskantaccen rayuwa shine mutum ya kai ya girma ya kasance girman ya kai ga ga Allah ya faɗi nan ah, likai la ya alama min da ilmin shai'a. har ya kai bayan ya sani bai san komai ba da ya san yadda ake shiga toilet yanzu yana nan da zamani yake kashi akwai wanda ke kaiwa wannan rayuwar da ya san yadda ake cin abinci yanzu ya ba an bashi da ya san yadda ake sa wando yadda ake sa riga yanzu sai an samai shine li kai la alama min ba'di ilmin shay'a har ya kai la ya alama bai san komai ba min ba'di ilmin bayan da ya sani da yana gane baba ne yana gane ɗa yana gane makwabci ne yana gane kofar gida ne yana gane komai ya san wando ne ya san riga tai amma in ya kai wani zuwa sai kasance baya baya gane komai musulunci baya son mutum ya kai wannan tsufan don shi ya tabbata cikin sahihul bukhari kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yad'u fa yaqulu annabi sallallahu ya kasance yana addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al bukli ya Allah ina neman ka tsari daga rowa rowa ba ta da kyawu da ka samu kanka baka iya ba kowa komai to ɗabi'a ce ta 'yan wuta ɗabi'a ce wanda yake ba ta da kyawu kai bakin jini a nan duniya kai bakin jini a wurin mala'iku kuma ya kasance cewa ka shiga wuta lahira Allah ya tsare mu yace wa hudu bika minal jubuni ina neman ka tsari daga tsoro aljubun tsoro ne na komai ka tsoro kake in musulmi ka aka ce za ka tsare ta su jihadi shikenan ka ka ka ya tashi kenan ka giza? tsoro ma har ya kai ga cewa ta ce wani zo kai boko ka samu certificate sai ya ce wallahi mutane na nan na kare aiki ba su da ba su ba su kare makaranta ba su da certificate babu ka certificate babu aiki a ce yanzu ga jalli a baka ce yanzu an bar sayan kayan sai suwa ko mi kai tsoro kai ka shiga ciki shine ciwo kai ka nan kawai kana nan kawai abinda ɗaya ka ci shine Allah bai san bere sai da zuwa alhaji Allah ya taimaka kawai irin wannan ke ci annabi yana tsoro neman tsarin Allah daga irin wannan ya kasance kai komai tsoro kake yi mu'minai da suka taso yake uhudu suka gegizu da suka zo aka gaya musu aka ce innan nasu kar jama'u lakum fakhshawun suka ce قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فنالهم إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل haka ake so musulmi ya kasance komai bai girgiza shi kamar yadda muka fassara wannan ayar shekaran jiya ya kasance cewa komai bai girgiza ka musulmi shine wanda bai da tsoro mumini shine wanda bai da tsoro annabi sai yana jin tsoron roƙon Allah tsari daga irin wannan yace wa a'udhu bika min an uradda ila al umur ya Allah ina neman ka tsari a mai sanga kaskantaccen rayuwa al umur ya kasance in kai la a'lamu min ba'di ilmin shay'a bayan da na sa abubuwa ya kasance komai na sani to Allah yace Allah ina roƙon ka tsari daga wannan ce wa a'udhu bika min ce duniya wa azabin qabri ya Allah ina neman ka tsari daga fitinar duniya daga azabar kabari ɗaya daga cikin sahabbai sa'ad yace kana hunna banihi sa'ad ya kasance na koya ma yaran shi wannan addu'a kama yu'allimul muktibul gilman kama yadda mai rubutu ke koya ma kananan yara karatu in ya rubuta a koya musu a kowai maimaitawa kamar dai ka ce game da mallamin firamare ke koya ma yara karatu haka sa dai kasance yana koya ma yana kai mallamin malamin ke yake ko eh, alarin ma <laughs> yana kai koya ma yara karatu haka yake koya ma haka yake koya ma sa'ad ke koya ma ƴaƴan shi ke koya ma ƴaƴan shi wannan addu'a to haka mutum bai san ya kai arzalil umur da kai la ya alama min ba'da ilmin shay'a Allah yake baku ga wannan misalin ba sanin baku ga wani misali ba wa taral arda hamidatan zaka ga kasa bushe fa'iza an zalna alai halma'a in muka sauka san mata ruwa aka yi ruwan sama ihtazzat ta ta girgiza ta sha ruwan tunan da ga ta girgiza warafat ta karu ta kumbura wa ambatat min kulli zaujin bahid sai ta dinga fisuwa daga kowane nau'i abin kayatarwa abin jan ido abin kyalkyali sai kaga fulawoyi sun fito sai kaga nan wani wasu fulawoyi sun kasance tsanwa wasu sun kasance kori wasu sun kasance wasu sun kasance jajjaye kaga ko ina ya iso ya fito duk irin kasa ya fito to wannan yana nuna cewa Allah da yayi wannan shi yake tashin alkiyama me Allah yake gaba ذلك بأن الله هو الحق وأن الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبقى Allah ce zalika bi anna Allah huwal haqq wannan fa duk an baku misali ne duk an baku misalin hai yadda ake halitta dan adam tun daga fa'ibun mani ya koma jini ya koma tsoka ya koma kaza har ya girma an baku misalin kasa tana bushe a saukar mata ruwa ta girgiza ta yi hidda tsiro zalika bi anna Allah huwa al-haq domin kusancewa Allah shine gaskiya wa annahu al mauta kuma shi ke rayar da matattu ranar alkiyama ba ku ganin ibn manihin bai da rai lokaci za a kai lokacin za a ce a busa mai rai ba ku ganin da kasar ba ta da rai in an saukar da ruwa ne ake busa mata rai to wa annahu al mauta haka Allah yake raye matacce wa annahu ko matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah nan ga dukkan komai mai iko ne wa annas sa'ata atiyatun kuma wannan domin kusan ranar alkiyama sa'a wannan awa wannan lokaci yana nan tahe la raiba fiha babu kokon to ga cewa tashi alkiyama za a yi shi wa ya allaha yab'athu man fil qubur kuma kusan Allah shi ke tayar da wanda a cikin kabari yadda Allah ya sa rai da babu rai yadda Allah ya sa ma kasa rai ita ma da ba ta da rai to haka Allah ke tayar da wanda a cikin kabari to haka ya ku mutanen Makka ku yi imani da Allah ya ku mutanen Makka ku yi imani da za a yi tashin alkiyama don shi waɗannan ayoyin na Makka ne sun fara da ya ayyuhan nas kuma sun tabbatar da halitta Allah za ku kai wasu ayoyi gaba za ku ji cewa ayoyi ne na Madina don shi kamar yadda muku daga farko wannan ayar soki ce daga ayoyin da aka saka su a makka wannan sura soki ce da ayoyin da aka saka su a makka da wanda aka saka su a madina anan za mu dakata nuna min lokaci abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu nada kuskure Allah ya shafe shi suka tamu ya shafe shi da tafan mu sai akwai tambayoyin da muke ansawa Allah ya kada wannan da mai wannan cewa a cikin albarka ce wanda ya tilawan daga zuwa da wanda karatun wane ne ya fi mutum yi yanzu ina tsammanin yana nufin da zare eh, ina tsammanin yana nufin da suratul fatiha zuwa suratul nazi. yadda da suratul bakara zuwa suratul nas ya tsallaka sura ne ko suratul bakar ita ce ta nawa cikin qur'ani ta biyu ko akwai ta fatiha da mai karatun tilawa waifi wanda ya fi shine wanda ya fi ta dabboyi na biyu wanda ya fi karantawa da yawa domin kowane harafi daya lada goma zaka idan mai har da yana kaiwa yana kawowa yana kaiwa yana kawowa zai karanta shafi daya so goma to ya fi da ka karanta shafi biyar ɗai saboda kai kuma baka kai yawan shafi goma ya karanta domin kowane harafi ya karanta ya ya karanta za a bashi lara goma amma dukkanin ku kun daidai kuma dukkanin shi albarka ne shi karatun qur'ani in dai kayi da niyya mai kyawu kayi da ikhlasi kayi to duk da kai abin kwarai ne don haka dukkanin ku za ku samu lada wallahu ta'ala ala Allah ya da jima'a na kasance iyayena suna son su haɗa ni aure da wani mutum kuma wallahi malam ba na son wannan bawan na yi duk wani abin da nake iyawa amma wallahi abin ya ki ya ki ba kuma wallahi ni nake da haɗa ni aure da mutumin nan kwanan tsiri na bargai saboda yadda na kalli kuma ɗan uwa na kowa na na da wannan magana take mabansu aure shi ne ya ce magani sai yake ganin kamar haɗarin da yi a kai malam dan allah son ina son shawararta da gaggawa na gudu na farko duk wanda ke ke saurayin wannan yana da iya da ta isa aure da ake magana aurenta ko yana da ƴan uwa kai ya tunanin wani ne ya tunanin ya diban yanayin kai ne ko shi ne wai ko ita ce wacce tsaya ko mu jiba ya aka taho da aure. kun ga bata rubuta sunanta ba bata ce ga inda take ba bata bayyana ba haka kowa adda wadda yake son ya aure ana ana magana aure tsaya ya mu kwantar da hankali ya jiba ya gani Haka ne ko ba hakan mani na ɗaya nan. abu na biyu mu san cewa auren dole babu shi a cikin musulunci Allah ya hana auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren dole Allah ya ce ya ku maza fankihu fa balakum minan nisa'i ku aure abin da ya muku daɗi na mata abin da kuke so na mata ba ce ku aure abin da iyayen kuke so na mata ba wata iyaye suna dan wuce wuri wata ran sai ma yaro dole ga wanda zaka aure ko kana so ko baka so dole ga wanda zaki aure ko kina so ko baki so Allah ba haka yace ba Allah ta fanki hu Allah ya ga ba ce fanki hu ma baba li aba ikum wa ummahatukum minan nisa'i sai ta fanki hu ma baba lakum minan nisa'i ku maza ku aure abin da ya muku daɗi na mata abin da kuke so mata kuma hadisi ya inganta cikin sunan Tirmidhi da ya zo cikin sunan Tirmidhi da isnadi hasan cewa wata mata mabanta ya yi mata auren dole ta je ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kina da zabi in ki gara ma ki tabbatar da auren in ki gara ma ki walwale auren ta ce to zan tabbatar da shi amma na yi haka ne domin mata su san su ma suna da abin faɗa a cikin aurensu wata musulunci bai yadda ba annabi ya ce za a walwale auren saboda mai saboda mahaifinta ya yi mata ba daidai ba kusan muna muna da al'ada al'adun mu hausa fulani al'adu ne masu kyau sosai amma akwai ne suka dan mucin wuri yanzu misali idan mutum ya je kai karan mahaifi ne inda wani sarki ko inda wani malami kan mutum inda dan sanda da kotu ko inda dan sanda da kotu suna da wani ba za a ga kamar ba daidai bane amma sahabbai suna kai karan mahaifinsu inda inda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai taba cewa wannan yana cikin hukukul walidaini ba za ka kai karan mahaifinka a'a idan mahaifinki zai miki ba daidai ba kike shiga kara wajen wa ne ko wajen mahaifi ne ko wajen kanin mahaifi ne ko wajen wani lamin unguwa ko wajen limamin unguwa ko wajen wani mai gari daidai ne ana yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya tabbatar da sahabbai akan haka wata uban ke kawo ƙara ɗanai abdullahi bin umar ya kawo ƙara abdullahi bin umar akan sakin mata amr bin al-as ya kawo ƙara abdullahi bin amr bin al-as wannan mata ta kawo ƙara mahaifinta wani ya kawo ƙara mahaifi ne ba so ɗaya ba so biyu ba a da ɗai mahaifi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce koyi ba don mi ka kawo ƙarar mahaifinka don mi ka za ka za wannan kayan rashin ladabi ba daidai ba ne don haka ba daidai ba ne a wa yarinya auren dole ba daidai ba ne shi kuma ah, su kuma iyaye su wa yarinya auren dole wannan abu na biyu kenan abu na uku ba ni ba ta shawarar ki cere ki ban gida cerewa a ban gida shi ke kawo lalata cerewa a ban gida shi ke kawo shi ke kawo taɓarɓarewa da lalacewa ni nan da niki na san wata yarinya na san ta da idona da take sa hijabi har ƙasa take sa hijabi yana ja a ƙasa babanta yana zuwa kasuwar illela yana sai da wani abu tun lahadi gaba gare ni nan gaba gare ni fa a daɗe ba take ɗauko buhu na kayan da yake sai suwa tafi shi inda zai shiga mota hijabin tana ja ga ƙasa akwai wanda suka bar labari tana karantar da ahalari tana karantar da ishimawi babanta ya tashi ta cikin wanda suke so za su aura yan unguwa ne ya ce lalle lalle ya wata miji a ƙauye ita kuma ne yarinya ba ta yi boko ba ma tana kata da halari da ishmawi ta zo cikin jirni ta ga wanda take so ya ce lalle lalle bai ba aure yan birni ƙauye zai mata aure aka ja aka ja aka ja dage ta kiyarta ta ce lalle sai lalle ta ta kan gari in kaice muku ta cewa wallahi yayin na hijabin ta ina yake ja kasa na ganta a kasuwar Sokoto a babban kofa da attachment babu kofiyale kawai taguwa da mace ta sa kai attachment dogon gashi yana ja ga kasa hankali na ya tashi ni samu wani ni ce kaga abin da ni gani yarinya kaza sai ta ai kwanaki a asibitin waje kaza ka yi mata abosha ka zuba zan mata da ciki wannan abin abin shi ya dage wai ba za a ba za ɗan birni ba sai ɗan ƙauye ki ta auri ɗan birni da yawa ga abu ya lalace za ka wannan abu ne wanda baya ke wannan fa na sani ba na san na san gidansu na san babanta na san na san kowa da kowa ba wai abu ne wanda labari aka bani duk abin da na gaya muku in ba cewa an jaya mata aboshin asibiti kaza ba shi da ban gani ba amma da hijabin na gani sai kuma cewa tana karta da alayi da ishmawi wannan kuma na ji labari amma hijabin yana ja kata ta kuma babantan kaya tun ni ni gani attachment din ni ni ganin ta da shi tun ni ni ga wayannan abubuwan zaka akwai hadari masu cewa ba za su auren ma akwai da yawa fa yana nan fa da wannan cewa ba za a auren mata wanda take so ba da cewa ba ta isa aure ba ba za a yi ba duk wannan fa kuskure ne fa akwai wata hanya ta rubuta a social media iyayenmu da ke cewa ba mai isa aure ba za a yi mana ba sai mun gama digiri da za su ga caci din mu ɗaya da sai sun kasa bacci ita ta rubuta ka ta rubuta ka a twitter ne take ce da za su ga caci din mu ɗaya su an shi wayan mu ɗaya su ga wani caci na ba za su iya bacci ba wannan dare da za su tabbata cewa mun isa aure don ka iyaye su ji tsoron Allah Allah ya sa iyaye su kasance madubi su diba su dibi mutuncin mutum su dibi waye amma ba wanda suke so ba ba wai sai wanda ba inda Allah ya ce wanda iyaye ke so ake aure wanda yarinya ke so ake auren mata wanda shi yaro yake so ake auren mai zaka iyaye ku ji tsoron Allah ina baki shawara ki dage ce baki kacci yadda ki aure shi baki so duk yadda iyayen suka masa miki ba addini bane ce baki amma kacci gudu kacce ban gida ki bi iyayenkin da lallashin su ki je yan uwanki ne suka hade miki kai ki bi su guda guda ki raba kansu ko wani ki gaya mai kai rabe an ta qumu lillahi matna wa qurada fa ku tafakkaru kuma ta tafakkaru ma bi sahibikum min jinnatin ki je ku tola wa mahaukaci ki ba ki same su guda guda biyu biyu ya kare su ki horar da su cewa wannan ba daidai ba ne wannan wallahi kaza wallahi kawo horar da shi zai iya kaza zai iya kaza duk ba su yi ba ki koma ga mai unguwa ki koma ga liman ki koma kaza duk ba su yi ba ki zo ki min magana wallahi zan je yi musu magana Allah ya sa mu gane Allah ya sa ki fita cikin wannan tarkon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zauna da jihar mu ta sokoto lafiya wayan ruwan da aka fara Allah ya sa masu albarka ne Allah ya ba mu damina mai albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi